ku danna subscribe sannan ku danna ƙararwa domin ci gaba da kallon ƙa'idan na bidiyo shahararru na ban dariya zangan ne don saboda an ƙara mana kuɗin makaranta kuma ba za mu yadda ba saboda wannan injustice ne ba mu da wannan kuɗin iyayenmu talakawa ne ba su da kuɗin nan da za su biya so muna kiran gwamnati da makaranta su ɗauki wani action akan wannan abun ba za mu yadda ba total reversal muke kira a dawo da makaranta a kuɗin makaranta yadda yake an ba wanda ya kira mu ba kira mu ba har yanzu kuma muna jiran su kira mu muna da abin da za mu yi nan gaba amma ba za mu faɗa ba idan ba a kira mu ba za mu yi wannan abin da yawan mu marayu ne ba su da abin da su taimaka wa kansu wasu ne suke taimaka musu a cikin anguwa kuma su ma talakawa ne an kore su a gurin aiki naira dubu ashirin da wani abin ba sun ce mu je mu yi kwadago mu yi dako mu zo mu biya an rushe kasuwannin mu bayan da za mu yi bayan da muke da shi sai kasu babu wanda zai iya sa gwamnan jihar kaduna mun san tsayayyen mutum ne jarumi ne ba wanda zai iya ma dan allah dan annabi ka taka gwamnatin jihar kaduna ka sa su dawo da abin nan mu 'ya'yanka ne in ba da ba za a cikin alkawarinka ka ka ce mana za mu yi karatu kyauta a farko mun yi filayin kasu ne saboda mun san an yi shi ne saboda za mu iya amma yanzu ba za mu iya ba don allah ba taimake mu na yi shekara takwas ina neman kasu da kyar na samu akwai wasu guraren da zan yi zuwa amma ba zan iya barin inda nake in je ba masu sponsor dina ba za su iya ba sai dai in je in dawo in zo in dan sai abin da zan yi buga buga na a taimake mu ba za mu iya ba dan Allah a taimaka mana muna kira gwamnatin jihar Kaduna mun san shi tsayayyen mutum ne jarumi in yi yin abu babu wanda yake yi ta tilasta shi ya fasa dan Allah dan Allah ba dan Allah mu ba ka tilasta gwamnatin jihar Kaduna ta dawo da kuɗin nan ba za mu iya ba dan Allah ba za mu iya ba ka taimaka mana gwamnatin jihar Kaduna ka taimaka mana kai babanmu ne in ba kai ba mu da kowa zuwa <laughs> abin ne is beyond my imagination ta ya za a yi muna fafutukan biyan naira dubu ashirin a farko a zuwa ce mana naira dubu ɗari an ninka shi sau nawa domin allah don annabi ta ya ɗan talaka zai yi mu ma da muke talaucin nan ba zaɓa mu kai ba haka Allah ya gada mun ganin mu su da suke da kuɗi ba wayo suka fi mu ba ba rawa suka fi mu iyawa ba to ku duba dan Allah da annabi ba dan Allah mu ba ku taimake mu dan Allah ku taimake mu ba za mu iya ba ku taimake mu ba mu da wayo ba mu da dabara ku taimake mu sunana shu'aibu suleiman 300 level daga physics department kamar yadda kowa ya sani a cikin makarantar nan nan jami'a ce ta kaduna state university muke a cikinta a halin da ake ciki yanzu mun fito ne zanga-zanga na limana domin samun domin samun mafita ga wannan gwamnati da a hali da ake ciki na ƙarin kuɗin makaranta kamar yadda kowa ya ka sani mu 'ya'yan talakawa ne mu 'ya'yan talakawa ne abin da muke biya a kuɗin makaranta a wannan makaranta muna biyan dubu ashirin da bakwai ne kuɗin makaranta kuɗin makaranta ne muke biya dubu ashirin da bakwai a yanzu a halin da ake ciki wannan gwamnati na jihar kaduna ta ƙara kuɗin makaranta ta ninka shi ninki ninki har ya ninka wajen ninki zuwa hudu zuwa biyar bisa lahi a duba mu gwamnati wannan gwamnati ta duba mu wannan shine adalci kawai da za ta iya mana a duba a rage mana wannan kuɗin makaranta shine kawai adalcin da za a yi mana wannan school fees din yi mana yawa yi mana yawa don't have the money. Our parents don't have the money to afford this sauce because a lot of people are going to drop out of school. I have a class member that cannot afford to pay 27,000 naira. Then what do you expect in the form of 100,000 naira? This school fees is too much. We cannot afford it. For the kuma gwamna ya riga mana alkawari kan cewa dole ne dan talaka ya samu ingantaccen ilimi wanda kaga wannan ingantaccen ilimin nan da ya ce a samu kaga mu bara mu samu ba kenan tanga kusan 75% za su dropping out of school wanda mu ne za mu yi dropping daga cikin makaranta kenan to inda aka yi dropping daga makaranta ana so mu je mu koma kidnapping ne ana so mu je mu koma sace ne ko ana so matan mu su je su koma karuwanci ne ya ce akwai tsarin scholarship da aka bulo da shi me kuke tunani akan haka ba nan barka ji sabon zance sai yasa muka faɗa yanzu wannan scholarship nan da ake bada dalibai duka su tattara takardunsu sai su kai scholarship board din sai a biya musu school fees din mu abin da muke so kenan mu mun ce ba ma son scholarship din tun ga ba kowa yake samu ba daga 2017 zuwa yanzu bai wuce 13% suka samu wannan scholarship ba kuma kaga mun fi kusan 2019 to sunana bless daga chemistry nake karantawa 300 level yau mun zo muna kai da kuka ne ga gwamna a kan karin kudin makaranta ba mu son karin kuɗin makaranta domin ba dukan mu za mu iya biyan kwancin kuɗin makaranta ba a da dubu ashirin da bakwai muke biya yanzu an ce mu biya dubu ɗari kuma ba za mu iya biyan kuɗin eh, dubu ɗarin ba ba dukan mu bane iyayen mu suna aiki kuma ba dukan mu bane iyayen mu suna samun kuɗi a har zuwa dubu ɗari ma a wata balantana ma yanzu in mu guda biyar ne muna makaranta yanzu ana nufi za mu biya dubu ɗari biyar kenan ko kuma mu bar makaranta kuma mu ba ma so mu bar makaranta rokan mu shine gwamna ya rage mana kudin makaranta ya kuma mana da kuɗin makaranta zuwa dubu ashirin da bakwai a dama da muke biyan dubu ashirin da bakwai ma ba dukanmu muke iya biyan kuɗin makaranta din ba yanzu in an ce dubu dari nawa ne za mu rage a makarantar dole yawancin mu su koma su je su fara sata ko yawon banza kuma ba abin da muna so kenan ba muna so mu yi makaranta mu samu rayuwa mai kyau a nan gaba so muna ce a rage muna kuɗin makaranta kukan mu kenan. Ah, abubakar buhari london ah, ni ne president national association of science students kaduna state university chapter ɗan da mun yi ta ne saboda kuɗin makarantar da aka ƙara mana wadda aka ce mu returning student za mu biya dubu ɗari a kuɗin makaranta kuma a wa'inda za su shigo da sababbin ɗalibai kenan za su biya kuɗi mafi karabci dubu ɗari da hamsin da kuma mafi abin da dubu ɗari hudu kiran da muke yi ma gwamnati shine mu a duba mana a rage mana kuɗin makarantar nan saboda idan muka duba kuɗin da muke biya a da naira dubu ashirin da shida ne mafi karamci da muke biya wayanda ba 'yan gari ba su kuma suna biyan dubu talatin da ɗaya wasu dubu talatin da hudu so kuma a cikin wayanda ma a lokacin nan da muke biya akwai wasu daga cikin abokanan mu wayanda mu ne muke tarin muke tara kuɗi mu biya musu kaga mu kuma lokacin ma muna ganin eh muna biyan wannan dubu ashirin shi yasa muke taimakawa mu har yanzu aka kara mana mu ba za mu iya samu ba kaga ba za mu ma iya taimakawa ƴan mu ba kenan da mu zuka mu gabaki ɗaya ba mu da fito ba za mu iya makarantar ba kenan to ai yanayin shine idan dai har gwamnati na sanya wannan abin sai ya fara mana wayannan gina-ginan sai ya ga mana to gashi an inganta karatu so ga abin da za mu iya biya amma yanzu mun ga gashi har yanzu ba abin da muke gani a kasa wayannan gine gine-ginen ma da muke da su wayanda suka mana muna ganin a rubuce za a ga aga tet fund ne da ni suke mana wayannan gine-ginen da muke muke da su to amma ta ce akwai tsarin scholarship da ta bullo da shi wanda idan kuka bata tsarin za ku samu sauki ha to um, mu a ganin mu wannan scholarship din gaskiya ba kowa yake iya samu ba saboda a lokacin a lokacin tun lokacin da aka fara wannan abin wayanda suka iya samu a nan makarantar a 2017 uh, zuwa lokacin da su dubu uh, da dubu da ɗari a sama